الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cikin suratul rahman jiya mun tsaya aya ta talatin daidai yau kuma za mu tashi aya ta talatin da ɗaya inda Allah ta'ala ke cewa sanafurgu lakum ayyuhar thaqala sanafurgu lakum ayyuhar thaqalan فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji Ala ce sanafrugu lakum ayyuha thaqalan za mu yi muku hisabi ya ku nauyaya guda biyu su ne mutum da ajjan an ambace su masu nauyi saboda suna taka ƙasa suna nauyaya ƙasa ubangiji Ala ce ranar alkiyama za mu yi muku hisabi akan ayyukan da kuke yi abin da ake cewa hisabi shine a ware mai kyau da marar kyau ga kyawun ka a gefe ga munana kuma a nuna maka su wannan kyakkyawan nan mummuna shine ma'anar hisabi amma abin da yake biyo bayan hisabin shine auna su wa'annan ayyuka ne a auna ayyukan bayan Allah in an ware to za a zo a ɗora akan mizani a sa mai kyau a gefe marar kyau a gefe sai a ga wanne ne zai rinjaya idan mai kyan ya rinjaya to awon yayi wa mutum kyau kenan zai tafi rahmar Allah subhanahu ta'ala idan kuma mummunan ne rinjaya to al'amarin bai yi kyau ba za a tafi azaba ce ta ubangiji subhanahu ta'ala to irin laifukan da ake wa hisabi kala biyu ne akwai wanda zunubinsa ba sai an masa hisabi ba za a ma zai tafi aljanna kai tsaye ba tare da an masa hisabi ba waɗannan mutum dubu saba'in ne sau dubu saba'in kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa wa al'ummarsa a bashi waɗanda za su tafi aljanna ba tare da hisabi ba aka ce an bashi dubu saba'in ya sake roƙa manzo Allah san ubangiji ta ya ce masa kowane ɗaya zai ceci mutum dubu saba'in saboda haka dubu saba'in sau dubu saba'in su ne za su shiga aljanna a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da hisabi ba wato biliyan fudu da miliyan ɗari tara wayannan ko hisabi ba za a musu ba akwai wanda za a musu hisaban yasiran waɗanda aka ba su littafin su a hannun dama fama man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka ba shi littafin sa a hannun dama za a masa hisabi mai sauki hisabi mai sauki wato shine ba tare da an tattona maka al'amuran ba kawai abi abun sama sama a lulluɓa maka shikenan ka haye ka tafi aljanna wannan shine ma'anan hisabi mai sauki don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqishal hisaba uzziba duk wanda aka yi masa hisabi aka tottona masa sabi dalla dalla za a masa azaba aisha ta ce a'a ai Allah ta'ala ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira za yi wa mutum hisabi mai sauki idan an bashi littafin sa ta hannun dama sai manzo Allah sai ya ce inna ma zalikal ard in wannan hisabin ard ake ce masa mana a tallata maka zunubanka sai a ce an yafe maka ranar alkiyama ubangiji ta'ala yakan kusanto da bawansa wanda ya ga daman ya kusanto da shi sannan sai ya ce masa a rana kaza ga watan kaza kayi kaza kayi kaza ba haka ba ne ce eh haka ne babu wanda ya sani eh to shikenan na rufa maka asiri a nan lahira kamar yadda na rufa maka a duniya shikenan sai a gafarta masa sai ya tafi aljanna to wannan shine hisabi mai sauki shi yasa mutumin da yake laifuffukansa a ɓoye baya bayyana su ya fi sauki akan wanda zai fito a fili yana tallata kansa yana tonawa kansa asiri idan ka rufa kanka asiri a duniya sai Allah ya rufa maka lahira in ya ga dama amma ka tona wa kanka asiri a duniya to ka kai ba rufin asiri kake nema don ma'anan gafara shine a lullube zunubanka a hana wani ya gani shine ba a tona maka su ba ke ba a tona maka asiri ba to wannan akwai wanda za a yi wa haka Allah ta'ala ya sa masa sutura ya lullube shi daga shi sai ubangiji subhanahu wataala sai a masa hisabinsa mai sauki sai ya tafi aljanna akwai kuma wanda za a tattona hisabin a yi ta bincike a yi ta bincike to irin wannan ne ba zai kai labari ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai an masa azaba ko da zai shiga aljanna to sai an kai shi wutan jahannama tukun kafin a dan wanke shi a karkade masa kura kafin a kai shi aljanna to wannan shine abun da ba a so akwai kuma dukiyar da kwata-kwatanta babu ba ta bukatan hisabi gaba ta haramun ne wani ya tara haramun a nan duniya to babu wani hisabi da za a bai da na halal ɗin ma bare a ware mai kyau da marar kyau shi yasa suke cewa ha hisabun wa haramu haramuha iqabun na halal amma hisabi dalla dalla ko ya dan cakudu da haram kadan amma in duk dukiyar haramun ne to ba ni magana sai dai uku ba kawai don ba abun da za a ware din don ma'anan hisabi ware mai kyau da mara kyau wannan mai kyau wannan mara kyau to haka nan da a zo kuma a auna ayyukan bayi a sa a sikeli a ga nawa zai rinjaya kuma abubuwa guda uku za a auna ranar alkiyama wato za a auna aikin mutum wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون wato awon kaya awon ayyuka gaskiya ne ranar kiyama duk wanda mummuna kyakkyawan ya rinjaye mummuna to wannan ya samu babban rabo wanda mummuna ya rinjaya ya rinjaye kyakkyawansa to shi ko wannan yayi asara saboda ya zalunci ayoyin Allah subhanahu taala bai yi aiki da su ba to wannan shine abin da yake jiran mutum sannan bayan an auna wa ayyuka din sannan kuma za a auna imanin mutum shi akan kansa domin imanin na wani ya fi wani ƙarfi na wani idan auna imaninsa bai da nauyi wani kuma aka auna imaninsa sai a samu yana da nauyi saboda mai ƙarfin imani da yake da shi yana tafakkuri cikin makhluqatillah wato abubuwan halitta na ubangiji ta'ala yana da girman Allah a zuciyansa imaninsa yayi ƙarfi akwai tsoron Allah akwai imani da kaddara akwai tawakkali ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yana da kurjini a zuciyarsa sosai to nan ko bai da yawan ibada sosai to sai ka samu imanin sa din zai iya rinjayan ma munanan ayyukansa kamar yadda zo a cikin hadisul bitaqa manzo Allah sallama da a zo da mutum a ware masa zunubansa a nemi kyawun ayyukan ma a resa sai dai tauhidin sa kawai la ilaha illallah a zo a ce to ga munanan ayyukan ka nan ya kalla hankalin sai tashi sannan sai a ce masa kana da wasu kyakkyawan aiki wanda za a zo a gwada da waɗannan munanan sai ce bai da shi ya manta da la ilaha illallah musa kwata kwata sai Allah ta'ala ce akwai akwai tauhidinka sai a ɗauko ya takarda ta la ilaha illallah musa ga manya manyan fayil kuma na zunubai sai ce ya Allah wannan takardar me za ta yi akan waɗannan waɗannan manya manyan fayil din ina wannan ya takardar za ta rinjaye su ba za ta iya ba sai Allah ta'ala ce a sai mun auna ai saboda yau ba zalunci la zulmal yau babu magana ba za a zalunce ka ba kenan sai a zo a tsoron munanan laifukan nan a kawo wannan ita takarda ta la ilaha illallah sai a tsora ana tsora sai ta rinjayi munanan ayyukan saboda karfin imaninsa shine ibnu qayyim yake cewa yanzu ka duba musulmi ai kowa yana da la ilaha illallah amma kuma ba kowa ne la ilaha illallah sai yake zanuban sa ba galibin musulmi za su tafi wuta kafin su tafi aljanna saboda la ilaha illallah sa ba ta da karfi to shi yasa ba abun da yafi muhimmanci kamar gyara tauhidi idan tauhidin ka ya kyau to karami aiki dan karami sai ya amfane ka idan tauhidin ka bai kyau ba babu aikin da zai amfane ka ko tauhidin ka yana da rauni to in an zo wajen auna imanin ka sai ya sokoko ba zai ainihin nauyi ba to imani za a auna sannan shi kansa mutum za a auna shi gwargwadon imaninsa gwargwadon wato ainihin nauyinsa don shi yasa kafurai ubangi ta ce wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba a wato nauya ya su ranar alkiyama manzala su ce da a zo da kafuri samin mai kiba amma la yazunu inda Allah janaha ba ba'uba nauyinsa bai kai fuffuken sauro ba a wajen ubangiji subhanahu wataala saboda fanko ne kawai ba da imani wata ra abdullahi bin abbas ya tashi a gaban sahabbai suka ga sirantan wato kafafuwansa abdullahi bin mas'ud ya tashi a gaban sahabbai suka ga sirantan kafafuwansa shikenan suka kama dariya manzala su ya ce wallahi lahiya afqalu min uhud kafafuwan sun fi dutsen uhudu nauyi saboda imanin da yake dauke da shi to wannan shine ubangi ta ke cewa sanafurgu lakum ayyuhas saqalan a wannan ranan za a yi ta hisabi a yi ta hisabi kowa shiga taitayinsa kuma rana abun tsoro ne yasa ne ke cewa tafakkar mata ta'tillaha fardan wa qad nusiban mawazinul qisasi wa hutikati suturu anil ma'asi wa ja'a zambu dhanbu makshufal qidahi kai tunani ran da ka zo kai kaɗai ranan alkiyama wanda an kakkafa ma'aunai sikeli sikeli na awon ayyuka kuma an yaye zunubi an tona asirin laifin kowa a rannan zunubi zai zo bayi da marfi haka zai zo tsirara wani dan wani yayi kaza kowa ga zunubansa nan a sarari ana gani to wannan ranan abun tsoro ne to bangiji ta ya ce a ji tsoron wannan rana mutum da aljan ku ji tsoron wannan rana ta hisabi kuma fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wani da wani ni'imomi ne na ubangijin naku kuke karyatawa ya ku mutane da aljan gashi Allah muku ni'ima a duniya kala kala me yasa kuke karyata ta kuma ga hisabi a gaban ku la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzibu wa lakal ba ma karyata ko kwaya ɗaya daga cikin ni'ominka ya ubangiji ta'ala godiya ta tabbata a gare ka sai Allah ta'ala ya ce ya ma'sharal jinni wal insi الشمس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta'ala ya ce ya ma'asharar jinni wal insi ya ku taron mutane da aljani aljani da mutane wannan zai faɗa ne a taron alkiyama lokacin an zo farfajiyan alkiyama mala'iku sun zo sun kewaye jama'a sahu sahu kowane ɓangare akwai sahu guda bakwai na mala'iku waje a rabbuka wal malaku saffan saffan mala'iku sun zo sun kewaye mutane a taron alkiyama so bangi ta dace ya ku taron aljani da mutane inis istadatun an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu idan za ku iya ku gudu ku tsere ta sasannin sammai da ƙasai ku tsere akwai inda za ka gudu ba inda za ka gudu mala'iku sun kewaye ka ko ta ina ga zunubanka kuma a gabanka sai Allah ta'ala ya ce in akwai mai gudu ya gudu babu wanda ya isa ya gudu wannan shine ake cewa amru ta'jizi umarni ne na wanda ba za a iya ba amma Allah ya bada wannan umarni saboda me saboda ya ƙure bayinsa wanda suka kangare masa a nan duniya ka ƙi kai an ƙyale ka to a lahira gashi nan yanzu mala'iku sun zo sun kewaye ka ta kowane bangare mutum ya ce zai gudu wallahi bai isa ba a wannan rana to sai Allah ta'ala ce in akwai mai gudu ya gudu ya duba duk wani bangare na sammai in zai iya tashi sama ya tashi ko wani bangare na kasa in zai iya lallabawa ya zulle ya gudu to don Allah ya zulle ya gudu ba zai iya ba mala'iku ne safu bakwai bakwai ta kowane bangare baka isa safun farko ma baka isa ka keta shi ba balle na biyu har zuwa na bakwai to shi yasa a wannan ranan ai mutum zai shiga uku kamar yadda Allah ta ke cewa ya qulul insanu yawma idhin aina al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idhin al-mustaqar sai ka mutum yana cewa ina zan gudu ina wurin gudu ya shiga wani hali ta ina za mu gudu Allah ta'ala ce a'a babu wurin gudu ba ta inda za ka bauɗe ka gudu kuma izuwa ga ubangijinka ne matabbata za ka koma izuwa ga ubangiji to haka za a kewaye mutane ba duk mai gudu ya gudu kuma mutum bai zai gudu ba kuma wannan ranar yunabbaul insanu yawma bi bima qaddama wa akhar abinda kai a nan duniya wanda ya kare da wanda ka yi ma bai kare ba ka mutu ana ci gaba da yinsa duk sai an tambaye ka ranar alkiyama idan ka aiki mai kyau a nan duniya kafin ka mutu yana nan kai aiki mai kyau a duniya wanda har ka je lahira kana cin moriyarsa kamar gina masallaci da rijiya da ilimi da za a amfani da shi da 'ya'yanka da kai wa tarbiyya ko ɗalibanka suna aiki ana baka ladan shi ma yana nan ko kuma ka munanan ayyuka a nan duniya shine wanda ka gabatar suna nan sannan sai ka assasa wasu munanan ayyuka kuma wanda har bayan ka mutu ana ci gaba da yi ka yi gidan fina-finai da gidajen giya da gidajen fasikanci duk ana nan ana kai maka alhakin kuma kuma sai an baka labarin ga wannan abu ana nan ana rubutawa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah la yanqusu min ujurihim shay man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya sunanta sunna mai kyau ya aiki mai kyau wanda har bayansa za a ci gaba da moriyan wannan aiki ko mai kyau ne to za a ba shi lada na wannan aikin da ladan wanda ya aikin wannan aikin har duniya ta tashi don shi ne sababi wanda ya mummunan aiki ya sunnanta shi da ba a san shi ba ya kawo shi ana ci gaba da ko an san shi ya zo ya assasa wani wuri na fasadi na barna bayan ya mutu aka ci gaba da yi to ana ana rubuta masa alhakin yin wannan abun kuma har duniya ta tashi saboda haka labari ka sababbi da tsofaffi duk za a baka labarin su ubangiji ta ce duk wanda zai iya gudu rana kiyama ya gudu mana mutum ya isa ne ma ya fara ko a nan duniya aka ce yan sanda da sojoji sun kewaye ka gabar da yamma kudu da arewa safu bakwai bakwai ta ina za ka je ba inda za ka gudu tana kuma mala'iku wanda baka san girman su ba ta kowane bangare safu bakwai ina za ka je baka isa ba dole mutum ya sallama kawai wannan rana abun tsoro ne ubangi ta ce la tanfuduna illa bi sultani ba za ku iya gudu ba sai in kuna da karfi da rinjaye to wa zai ba ku karfi da rinjaye a wannan ranar ba ku da shi mutum ya yi laushi wannan rana ya zama abun tausayi kamar mutum ne mujrimi a nan duniya yana fashi da makami yana sata kawai sai aka je aka kamo shi aka kawo shi police station aka dinga dukansa aka dinga dukansa ya galabaita yana da wani wani kazar kazar bai da shi sai mutum ya zama abun tausayi wannan fa kaɗan ne ballantana na lahira na mala'iku nan mutum sai ya rasa kuma inda zai sa kansa to Ala shi ne mai wannan iko. a nan duniya in ka ga dama ka gudu in ka ga dama kar ka yi ibada idan an matsa maka a wannan kasan cewa sai ka yi ibada ai ka tafi wata kasar ka je kai sharholiyanka ka lallaba ka gudu to amma a lahira baka isa ba an katangance ka da mala'iku wanda baka isa ma ka fara cewa zaka gudun ba ubangiji ta'ala shine mai wannan ikon sai ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wani ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa mutum ya isa ya karyata ni'iman Allah subhanahu wataala Allah ba ma karyata ni'iman ka godiya ta tabbata a gare ka sai Allah ta'ala ya ce يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنقى ينتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta ce alaikuma shuwazun za a dinga aika muku a kanku ko mutane da aljam shuwazun min narin belu na wuta wato ita tsantsar wutan kenan tacacciyar wutan wanda ba gaushi babu itace a cikinta ko wani toka ita za a dinga Aikawa mutane akan abin nan idan aka sa su a cikin wutan jahannama duk wanda bai imani ba wutan jahannama za a dinga zubo masa wannan wutan sannan wani hasun da kuma dalma wanda take narkekiya za a dinga zuba masa a kansa kuma falatan tasiran wato ba za ku iya taimakon juna ba a wannan ranar ba gunda isa ya taimake ka ya hana maka wannan azama Allah ta'ala zai azabtar da bayansa azaba kala-kala ma'anar wannan ayan idan za ku iya gudu a wannan taro na alkiyaman to ku gudu mana ai ba za ku iya gudu ba saboda mala'iku da zabaniyawa sun kewaye ku kuma sannan ga wuta ga dalma duk wanda ya ce zai gudu za a zuba masa wannan wuta da dalma din a kansa bai isa ma ya gudu ba kuma an jefa shi wutan jahannama abin da za a dinga zuba masa kenan to anan duniya ko da a lahira mutum zai motsa a wannan wurin ya ce zai gudu to akwai wuta da dalma narkekiya wanda za ta dawo da shi wane shi ya gudu to Allah ta'ala ya ce ba ku isa ku taimaka wa juna ba kuma fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziba da wani ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa mutum ya ji tsoron Allah Allah yana da azaba kala kala a nan duniya ma tana idan an je lahira sai mutum ya ji tsoro kar ya je ya shiga cikin wannan halin ya rasa mafita in ya ce zai gudu ga wuta ga kuma narkakkiyar dalma wanda za a dinga ainihin azabtar da shi da ita Allah kiyaye mu sai Allah ta'ala ya ce فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta lace fa'izan shakkatis sama'u idan sama ta tsage lokacin da za a yi tashin al'iyama, fakanad wardatan kaddihan ta zama jaja zur kaddihani kaman jar fata ko kuma kamar mai ta yi laushi ta yi ja to wannan ranar ya hali mutane zai kasance in ji ubangiji su bani wataala wato sama za ta kikkece don ta kece za ta yi jaja zur saboda razani na wannan ranar yanzu ai sama in ka daga idon ka kore za ka gani to wannan ranar za ta zama ja kamar wuta kuma ta kikkece idan ta kikkecen mala'iku ne za su sauka a cikinta kamar yadda Allah Ta ya ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u ubin gamami wa nuzzila mala'ikatu tanzila rana alkiyama ita ce ranar da sama za ta kekkece kamar da girgije ta kekkece nan nan ya tsage sannan a saukar da mala'iku sassaukarwa mun sani yanzu mala'iku suna sama ne saman ma a makare take da mala'iku ko ta ina baitul ma'amur kullun dubu saba'in su shiga su yi sallah su fita ba za su sake dawa ba wasu ne gobe manzala sai sama ce addati sama'u fa huqa laha an ta'udda ma fiha mawdi'u arba'i asabin illa fi malakun sadi sama tana kara saboda cincirin da mala'iku ya mata yawa ba inda zaka sa in yatsunka guda hudu face akwai mala'ika yana sujjada a wurin to in sama ta tsage sai yaya sai mala'iku su yi ta sauka sai su yi ta sauka to za a yi tashin alkiyama kenan kuma wannan lokacin da aka yi busa na tashi alkiyama haka za ta kasance kamar yadda ubangiji ta lace fa iza nufikha fi suri nafhatun wahida wa humilatil ardu wal jibalu fa dukkata dakkatan wahida fa yawma idhin waqa'atil waqi'a wa inshaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya aka busa kaho aka dauki ƙasa da duwatsu aka gura to a ranar ne alkiyama za tashi sai kaga sama ta tsage a ranar tana da rauni ba da karfi sai kaga wal malaku ala arja'iha mala'iku suna gefe gefen sama sama ta tarwatse kawai ba inda za su zauna a sama to su ne fa za su sauko su zo su kewaye jama'a farfajiyan alkiyama ɗin. a ce inda mai iya gudu ya gudu mutum bai isa ba to ubangiji subhanahu wataala yana ba mu labarin wannan rana wanda take abun tsoro abun razani wanda mutum ta fi ƙarfinsa motsi ba za ka iya yi ba ka ce za ka wani kazar-kazar don ka kubutar da kanka ba ka isa ba ka sani ba inda za ka tsira to a nan duniya idan mutum yana ganin zai wani sabon Allah ba a gan shi ba ko ba wanda ya kama shi to ya sani fa a lahira akwai ran da za a kama shi ranan da ba zai samu kofar gudu ba maballanta na gudu ubangiji ta'ala ya ce sama za ta tsatsage ta tarwatse ta zama jajazu kamar wardi sannan kuma ta zama mai laushi kamar mai ko kuma ta zama jajazu kamar jarfata jarfata Allah ta'ala ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wani ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa Allah ta'ala muku ni'ima kala kala a duniya amma ba ku gode masa ba ballantana ku ji tsoron wannan rana ta tashin alkiyama ya kamata mutane su farka idan bacci suke in kuma baka farka yanzu ban an yi tashi alƙiyama za ka farka annasu niyamun wa idza matun tabahu mutane bacci suke sai sun mutu sai su farka in ka farka kuma wannan lokacin shikenan aiki ya riga kare yanzu sai dai sakamako ba dama ka ce za ka gyara imaninka ko kuma ayyukan ka sai ubangiji ta ya ce فيومئذ لا يسأل عن ذنبه ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta lace fa yau ma izin la yus'alu an zambihi insun wala jan a ranar alkiyama ba za a tambayi wani mutum ko aljani zunubinsa ba ba za a ce masa zunubi nawa ka yi a duniya ba me yasa ba za a tambaye shi ba saboda a bayyane yake Allah ta'ala ya sani sannan mala'iku sun rubuta ga fayil yana rubuce akwai shi kuma a lauhin mahfuz kuma ga shaidu wanda za su maka shaida cewa ka yi wannan laifi shi yasa ba za a tambaye mutum ba amma ba za a tambaye shi ba tambaya ta neman sani ba za a masa wannan tambayan ba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun wato su mujrimai ba a tambayan su daga zunubansu wala yus'alu an dhunubihimul mujrimun ba wanda zai tambaye ka zunubinka saboda Allah ta'ala ya sani amma akwai tambayoyin da za a maka na aibantawa na taubihi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursal za mu tambayi wanda aka aiko zuwa gare su manzanni ba su zo muku bane alam ya'tikum nadhir mai gargadi bai zo muku ba wannan tambaya ce ta aibantawa da ta tsoratarwa an sani sun zo muku za a tambayi manzanni ba ku isar da aike ba su ce sun isar don a tsayarwa da su mutane wato hujja kuma Allah ta ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun na rantse da ubangijinka sai mun tambaye su gaba ɗaya mutane da aljan dangane da abin da suka aikata Allah ta'ala ba zai kyale ka ba zai tambaye ka kai tauhidi kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa a wasu ayoyin ubangiji ta ce ba a tambayan mutum ko aljan zunubinsa a wasu ayoyin kuma yace za a tambaye su gaba ɗayansu sai malamai suka ce abin da ake nufi inda aka ce ba za a tambaye mutum laifinsa ba za a tambaye shi laifinsa don a san laifinsa ba laifinsa ka riga an sani inda aka ce za a tambaye shi kuma za a tambaye shi ne don a aibanta shi kai ka sani ni na sani ce ba kai ne kai kaza ba ba kai ne kai kaza don ka ji haushi hankalinka ya tashi amma ba wai don a sanar da kai kana yin wannan abun ba ka riga ka sani Allah ta'ala sani mala'iku sun sani to sai Allah ta'ala zai tambaye su tambaya ta aibantawa amma ba tambaya ta me wato ta neman wai a san ka guda nawa bane Allah ta'ala riga sani ke sa ubangi ta'ala wata suran yace waqifuhum innahum mas'ulun ma lakum la tanasarun bal humul yawma mustaslimun ku tsayi da su anan taron jama'a kuma ku tambaye su dangane da laifuffukan su me yasa ba za su taimaka wa juna a lahira bane a duniya sun ce za su iya taimaka wa juna to a lahira su taimaka wa juna mana ubangiji ta ce a lahira suna miƙa wuya ne dole mutum ya miƙa wuya bai isa ya karya ba bai isa ya ce bai yi laifi ba zai miƙa wuya saboda ya yi laushi ko mala'iku da ya gani kawai ya ishe shi abun tsoro sannan ga zunubansa kuma da suke gabansa to wannan irin wannan tambayan za a musu tambaya ta aibantawa kuma haka Allah ta'ala ce yau mai yud'una ila nari jahannama da'a yau mai yud'una ila nari jahannama da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun afasirun hadha ranar alkiyama ita ce ranar da za a dinga tunkuda mujurmai masu sabon Allah zuwa ga wutan jahannama tunkudawa sai a ce to wannan ita ce fa ranar da kuka karyata sai a ce afasirun hadha shi ma wannan din tsafi ne tunda kun ce da'awar tsafi ne shi ma wannan azaban tsafi ne to kaga wannan tambaya ce ta me ta daga mutum hankali ba tambaya ce ta a a san wani abu ba haka nan alam ya atikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku ba ne sun sani kowa ya sani manzanni sun zo musu to amma ubangiji subhanahu wataala sai musu wannan tambaya to sannan aka ce ranar alkiyama wato hawan hawa ne akwai lokacin da za a tambaye ka akwai lokacin da ba za a tambaye ka ba akwai lokacin da baka isa kai magana ba ma kamar yadda Allah ta'ala ce hadha yawmu la yantiqun fala yu'zanu lahum fayatazirun wannan rana ne wanda mutane ba za su iya yin magana ba ba za a musu izini ba ma ballanta na su kawo uzuri ba wanda zai maka izini kai magana bare ka ce za ka kare kanka to kaga akwai lokacin da za a shiga wannan hali akwai lokacin da za a tambaye ka don a aibanta ka akwai lokacin da ba za a tambaye ka ba akwai lokacin da za ka fara ƙarya sai a rufe bakin al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai a rufe bakin a ce kafafuwa su yi magana hannaye su yi shaida da abin da mutum yake aikatawa to kaga wani lokacin ne kenan wannan so da aka ranar alkiyama hawan hawa ne a hana ka magana a tambaye ka ila ka ce za ka uzuri a rufe bakinka a ce gabbai su ba shaida a kanka gabbai su ba da shaida kuma ga mala'iku dama sun rubuta komai da komai na ayyukanka to wannan rana akwai abun tsoro kuma wannan rana alkiyama ba sai an ce maka wannan mujrimi bane wannan mutumin kirki bane a zaka gane yanzu a duniya mutum zai iya sa rigan mutanen kirki sai a kasa ganewa kuma ba mutumin kirki bane sai munafurce ku saboda ya sa rigan mutanen kirki to amma a lahira mujrimi kirikiri ko an ya ganshi zai gane shi shi yasa ba sai an tsaya ana wani tambaya ba kamar yadda zamu karanta a nan gaba ubangiji ta ce fa bi ayyi kuma rabbikuma tukadziban da wani ni'imomi ne na ubangijin ku kuke karyatawa ba ma karyata niman Allah ta'ala godiya ta tabbata ga Allah sai Allah ta'ala ya ce يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ubangiji ta'ala ce yu'raful na bisimahum za a gane mutanen banza da alamunsu su ne mujrimai masu sabon Allah fasikai za a gane su da alamarsu cewa ba mutanen kirki ba ne sannan fa yu'khazu bin nawasi wal aqdam a kama su a hada kafafuwansu da tukulluman kansu a je a jefa su a cikin wutan jahannama wato mujirmi ba sai an gaya maka mujirmi ba ne mutumin kirki ba sai an gaya maka mutumin kirki ba ne a nan duniya zai iya buya amma a lahira ba zai buya ba shi yasa wannan kamar yadda ubangiji ta ke cewa yawma tabyaddu wujuhun wa tazwaddu wujuh fa amma allazina aswaddat wujuhuhum ba da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wa amma allazina abyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wato ranar alkiyama ita ce ranar da fiskoki suke baki kuma wasu fiskokin suke fari waɗanda fiskokinsu suke baki to su ne waɗanda suka kafurcewa Allah subhanahu wataala su ne mujirman kenan ranar alkiyama za a ce musu a kafartun ba da imanikum kun kafurce bayan imaninku to ku ɗanɗani azaba saboda kafurce wanda kuka yi kenan a dinga aibanta su da wannan ana aibanta su kowa da ya gansu zai gane su kuma ko a nan duniya ka lullube ka sa rigan musulunci alhalin ba musulunci ne a gaban ka wato a lahira ba wanda zaka buyawa sannan waɗanda fiskokinsu kuma suka yi fari su ne muminai kenan bayan Allah na gari to waɗannan suna cikin rahamar Allah subhanahu wataala kuma za su dawwama a cikin rahama din za su dawwama har abadan abadan to shi yasa mutum idan mutumin banza ne to a duniya a lahira da ka gan shi za ka gane shi a wata yamma bangi ta yana cewa wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala allahi wujuhukum muswadda ranar alkiyama za ka ga waɗanda suke wa Allah ƙarya fiskokin su baki kirin Allah bai ce wa mutum ya ce Allah ya ce ai Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza mutum ya dinga yi wa Allah ta'ala ƙarya ya dinga faɗan hukunce hukunce babu ilimi bayi da hujja a kansu to ranar alkiyama fiskansa za ta zama bakakkirin wannan kawai ya isa abun tsoro wato wannan ya isa ya zama ya nuna maka cewa a da'awa duk mutum mai wa'azi yana cikin hadari idan ka faɗi wani hukunci baka da hujja a kai to kai wa Allah ƙarya ne kawai don Allah shine mai hukunci shine mai cewa wannan abu halal ko haram wannan abu wajibi ko ba wajibi to rana alkiyama wanda suke wa Allah ƙarya da su tashi fiskokinsu baki ranar alkiyama don Allah ta'ala ya haramta a masa ƙarya qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara min wa ma baɗana wal ithma wal baghy bi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ya haramta a masa ƙarya kamar yadda ya haramta alfasha na zahiri da na baɗini da zalunci ya haramta shirka da zina da sauransu to saboda haka ranar kiyama fiskokin su baƙaƙe sannan ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce man kaza ba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari duk wanda ya min karya da gangan manzon Allah bai ce ba ka ce ya ce manzon Allah ya ce mutum ya tanadi wurin zaman sa a cikin wutan jahannama wato bai da kujera a aljanna sam sam sai dai je bukin a wutan jahannama kawai can ne makomasa to kaga wannan akwai hadari baka yi karatu ba baka yi bincike ba ka zo ka ce za ka yi da'awa ko za ka yi fatawa duka irin wannan mutum ya je ya bata ya ɓadda jama'a abun yana da haɗari wato wuta ne abun nan kana bakin gaban wuta ne kawai kana cewa haka abun yake to in ba hakan bane kayo Allah karya dole ne mutum ya zama mai taka tsantsan duk abun da zai faɗa ya zama yana da dalili daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da abun da yake faɗan nan yana da magabata waɗanda suka fahimci hakan akan fahimtar magabata yake to wannan shine wanda zai kai labari abin da bai sani ba kuma ya ce ban sani ba la adari nisful ilm wato ban sani ba rabin ilimi ne shi ma wa man kana yahwa an yura mutasaddiran wa yakrahu la adari usiban maqatil duk wanda yake son wai ɗaukaka a duniya amma shi bai da la adari bai san ban sani ba to wannan kan an samu makasarsa ina nema ya halaka kansa ne duk ilimin ka ba kai imam malik ba amma tambayoyi ya ce ban sani ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce masa mata ta kumu sa'a yace la adari yaushe alkiyama za ta tashi yace ban sani ba aka ce masa man ruh yace la adari menene ruh a ta ina rai yake a jikin mutum yace ban sani ba shikenan ka huta in kace baka sani ba to da dukkanin a ce kowa zai tsaya iya iliminsa malamai masu wa'azi da ba gurɓata wannan addinin ba iya inda ka sani ka tsaya anan nan abin da ilimin bai je ba kuma ka ce baka sani ba kar ka kawo shi ma sai in ka je tukunna to da addini bai gurɓace ba da ba gurɓata mutane aƙidunsu ba da ba gurɓata musu ibadunsu ba aka cuccusa musu bidiyoyi sabon Allah aka mai da shi da'a ba to amma idan babu wannan ko shakka babu ana cikin hadari to ranar alkiyama masu yi wa Allah ƙarya fiskokinsu za su fito wato ainihin a cikin duhu baƙaƙe kirin za ka gane su haka na a cikin suratu abasa ubangi ta ce wujuhun yawma izin musfira zahikatun mustabshira wa wujuhun yawma izin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara wato wasu fiskoki a wannan ranar suna masu haske suna dariya suna albishir su ne fiskokin muminai kenan wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira suna masu kyalli mani'imta masu haske suna dariya suna albishir kuma za su ga ubangiji su bahana wa ta'ala a farfajin alkiyama amma wasu fiskokin kuma akwai ƙura a kansu wato duhu ƙura sannan kuma ga baƙi da duhu ya zo ya lullube su ga ƙura ga duhu ya lullube su su ne fiskokin nan kenan aika humul kafaratul fajara su ne kafirai ko masu fajirci sa Allah ta'ala ce yu'raful mujrimuna bi simahu ana gane mujurmai masu sabon Allah da alamunsu ranar alkiyama to Allah ta'ala bai zai daidaita mumini da wanda ba mumini ba ko mutumin kirki da mutumin banza ba ko a nan duniya kun kasa bambancewa to idan an je lahira kuma za a ɗaukaka su muminin fiskokinsu su zama daban-daban suna kenan kuma ko a nan duniya fa mumini daban yake sai dai idan mutum bai lura ba wanda ya ce la ila illallah yake sallolin da guda biyar sa ba za ta taɓa zama ɗaya da kafuri ba wanda janaba tana jikinsa ta shekara talatin ko ashirin bai wankan janaba ba goshinsa ba ya tafiya ƙasa yasa inda za a abin nan kafurai su zo su cakuɗa da musulmai za ka iya ware musulmi da wanda ba musulmi ba sai dai idan musulmin ne ya bar siffanta sai siffantu da ta kafurai to wannan kuma shine ya dauke wa kansa wannan rini da Allah ya masa amma sibghatallah ne wa man asana min Allah sib Allah ya riga ya rina musulmi wani irin rini akwai haske a fiskansa ko da bakin mutum ne za ka gane wannan mumini ne ba kafuri bane sai dai in ya ji ya dauki dabi'a irin ta kafurai to a nan duniya ma za ka iya bambancewa akwai wanda da ka ganshi ka san musulmi ne to ballantana kuma a lahira wanda wannan kuma ranar sakamako ne ubangiji ta lace fayu khazu bin nawasi wal aqdam za a kama ainihin mujurmai bin nawasi da tukulluman kansu wal aqdam da kafafuwa tukulluma shine gashin gaba a ɗauko gashin gabansa a haɗa da kafafuwansa a ɗaure shi a dunkula shi sana ji a jefa shi a cikin wutan jahannama abdullahi bin abbas ya ce za a kama tukulluman mutum mujrimi wato gashin gaban kansa sannan a haɗa da kafafuwansa a kakkarya shi kamar yadda za a kakkarya kirare sannan a je a jefa shi a wutan jahannama idan mutum zai yi girki ya ga murhu nan yana son ya kunna wuta sai ya kakkarya kirare ya kakkarya sai ya sa sannan sai abun ka wuta to haka nan za a yi wa mujrimi ya je shiga cikin wannan hali na ƙarƙani kai a cikin walaƙanci zai shiga zai shiga wutan jahannama ne a dinga jansa a ƙasa ana jansa har a je a jefa shi a cikin wutar jahannama abun yana da haɗari kamar yadda za mu yi bani a nan gaba ubangiji ta lace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to wani irin ni'imomi ne na ubangiji kuke karyatawa Allah ya maka ni'ima kala kala a duniya wacce kake karyatawa ko ɗaya karka karyata sai Allah ta'ala ya ce هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Ubangiji ta'ala ya ce, Hazihi jahannamu lati yukazzibu bihal mujrimun wato wannan ita ce wutar jahannama wanda mujrimai suke karyata ta, gashi yanzu sun zo sun shige ta. In an ce mujrimi kafuri ya shiga, fasiki ya shiga. Duk wani wanda ba mutumin kirki ba mujrimi yana ijirami, wato shine ainihin laifi. Masu laifuffuka sun karyata ainihin wutan jahannama ubangi ta ce to wannan ita ce wutan jahannama da suka karyata, ga suna sun fada a ciki ya na baina hawa baina hamimin ani suna kewayawa tsakanin wutan jahannama wa baina hamimin da wani ruwan zafi ani mai tsananin zafi wato tsakanin azaba ta wutan jahannama da kuma azaba ta ruwan zafi a haka za su dinga kewayawa har abadan abada ga azaban ruwan zafi ga azaban wutan jahannama azaba kan azaba kenan to wannan shine abin da Allah ta'ala ya tanada wa bayinsa na azaba wutar jahannama ubangiji ta'ala ya faɗe ta cikin ayoyi da yawa bari in karanta mana wasu daga ciki a cikin suratu ghafir ubangiji ta'ala ce idil aghlalu fi anaqihim والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون wato za ka ga mujurmai an sa musu kukumi a cikin wuyansu wato an haɗa hannayensu da wuyansu an ɗaure sannan kuma an sa musu sarƙa an ɗaɗɗaure su sannan kuma ana jansu a ƙasa kuma inda ake jansu ɗin a kan fiskokinsu ake jansu an ɗaure kan mutum da hannayensa da jikinsa a kama ƙafarsa kuma ana ja ana ja kamar wata mushin dabba ko mushin kare sannan a je a jefa shi a cikin wutan jahannama wutan jahannama ta ƙona shi sannan haka nan a sa shi a cikin ruwan zafi sannan a jefa shi a cikin wutan jahannama ruwan zafi mai tsananin zafi azaban kala biyu ne kenan ga ta tsabar wuta sannan kuma ga ta ainihin wato ainihin ruwan zafi sannan a cikin suratul hajj ubangiji ta ce fallazina kafaru qutti allahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi mafi fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu azabal harim wato ranar alkiyama kafurai za a yanka musu riga ta wutan jahannama rigan da za su sa ita kanta ta wutan jahannama ne ita za a yanka musu a ɗinka musu to kaga kila inda idan su sawa ne wata riga kila za ta dan kare zafin kafin ya tafi ya taba fatan su tare da cewa ita kanta za ta kona shi amma to rigar sama ta wutan jahannama sannan za a dinga zuba musu ruwan zafi a saman kansu in an zuba wannan ruwan zafin zai dinga yayyanke musu hanjin cikinsu da kuma fatansu ga azaba ta rigan wutan jahannama ga azaban wutan jahannama sannan ga azaban ruwan zafi wanda zai dinga yayyanke kayan ciki da fata kuma duk lokacin da suka nemi su fita daga wutan jahannama din sai a sake saboda bakin ciki sai a sake mai da su cikin wutan jahannama a ce ku ɗanɗani azaba mai raɗaɗi kuma suna da guduma na ƙarfi na bakin ƙarfi wannan guduman mala'iku ne suke rike guduman a lokacin da suke can ƙarƙashin ƙasa na wuta azaba takan yi yawa saboda wutan tururinta da ta farfasanta sai ta harbo su sama idan ta harbo su sama akwai mala'iku wanda suke rike da zabaniyawa wanda suke rike da guduma ta baƙin ƙarfe sai su buge su sai sun sake nitsewa can ƙarƙashin wuta sannan wuta ta sake sama da su a sake dukansu da guduma su sake komawa ƙarƙashin wuta haka za a dinga yi har abadan abada babu ran da za a yanke musu wannan azaban Za ka wannan azaban ta wuce mutum ya yi tunanin ta ma ta fi karfin tunanin mutum ga dukan guduma ga azaba da ruwan zafi sannan kuma ga azabar wutan jahannama kuma ba babu nitsuwa a cikin wutan jahannama ne babu nitsuwa kana can a harba ka nan a buge ka nan a yayyanke kayan cikinka a yayyanke fatanka wannan shine halin da yan wuta za su shiga kuma idan mutum bai mai da hankali ba wallahi sai ya faɗa cikin wannan wutan zai shiga azaban da ba zai iya jure mata ba ubangiji subhanahu wataala ya ce musu ku ɗanɗani azaba ta gobara azaba ta wala yanzu ko nan duniya gobara ta kama ɗaki mutum yana ciki ya zai ji wutar duniya kawai tana kuma a ce lahira ta kewaye mutum ko ta inansa wallahi muna da aiki ubangiji ta a cikin suratul kaf yace man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran a haɗa bihin suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi ash wa sa'al murtafaqa wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafurce inji ubangiji ta'ala amma Allah ta'ala ya tanada wanda ya kafurce masa wutan jahannama wanda katangun wutan jahannama za su kewaye shi ko ta inansa sama da ƙasa gefe da gefe gaba da baya wutan jahannama ne ta masa kuri kamar zobe ita ne za ta dinga cinsa kuma zai ji kishirwa ya ji kishirwa kamar za ta kashe shi idan suka nemi a basu ruwan sai a basu wani ruwan zafi wannan ruwan zafin zafinsa kamar a samu dalma ne a narkata da wuta tana narkewa ita za a je a basu su sha shine ruwan idan aka basu sai ruwan ya yayyanke musu hanjin cikinsu su gwammace ma da ba nemi wannan ruwan ba ina ma basu sha wannan ruwan ba kuma wannan ruwan ya shiwil wujuh kafin ma su shashi ya kone musu fiskansu yanzu idan zaka sha shayi a nan duniya mai zafi kafin ka kai shi bakinka to zaka ji labarin zafinsa kana kawowa saitin bakinka za a gane mai zafi ne ka ce kai shayin yana da zafi a daga shi ba sai ka sha ba shi sai ka mayar sai a daga maka ko ka ɗaga kaga bara ka kone ba to alahira ba haka bane gashi kana kaiwan akwai zafin zafin na kona fiskar mutum yana dafa fatan jikinsa yana narkar da ita amma bai isa ya ce a fifita mini wannan ruwan ba a haka dole sai ya sha wannan ruwan kuma idan ya sha shi kuma ya je yayyanke masa hanjin cikinsa ya goma ina ma bai sha wannan ruwan ba a nan duniya kana da zaɓi amma a lahira baka da zaɓi sai yadda aka sarrafa ka ubangiji ta ce tirda wato wurin shakatawa ita ce wutan jahannama tunzu mutum da hankalinsa ya zaɓa wa kansa irin wannan makoman menene duniya kwana nawa ne za a yi a duniyan nan kwata-kwata mu ko shekara dubu ɗari za ka yi wallahi ɗan kaɗan ne wasu sun zo sun tafi mu ma kuma za mu tafi amma mutum ya ji tsoron wannan ya zama shine makomasa a cikin suratul dukhan ubangiji ta lace inna shajarata zakkum ba'amul athim kal muhli yaghli fil budun ka ghalil wato bishiyan zakkum wato abinci ne na mai sabon Allah wanda ya saɓi Allah a nan duniya zai ci bishiyan zakum wato a cikin wutan jahannama kuma wannan bishiyan tana tafarfasa a cikin cikin yan wuta waɗanda suke cin wannan bishiyan sannan kuma tafarfasan da take yi kamar ruwan zafi kamar a sa ruwan zafi yana tafarfasa yana tafarfasa haka idan mutum ya ci wannan bishiyan wato wannan bishiyan lokacin da yan wuta suke cikin wuta za su ji yunwa yunwa kamar za ta kashe su sai sun su abinci sai a ba su wannan bishiya ta zaƙo shikenan sai a ba su bishiyan zaƙo a ce su ci idan suka ci shikenan sai hanjin cikin su ya dinga yayyankewa ya dinga yayyankewa su gwammace da ba su ci wannan bishiyan ba abdullahi bin abba ya ce da digo ɗaya zai digo a nan duniya akan duwatsun duniya na wannan bishiyan zaƙo din da ya narka duwatsun duniya gaba su kuma da ya bata musu kaf abincin duniyan nan da ba abincin da zamu iya ci digo kwaya ɗaya kawai ɗal ya ɗan digo na wannan bishiyan amma ɗan wuta shine abincinsa idan wannan bishiyan za ta narkar da duwatsun duniyan nan ina ga kayan cikin mutum kuma ya zai kasance zaka azaba ne wanda wato ta wuce misali a cikin suratun nisa ubangiji ta lace innal ladina kafaru innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yadhuqul azab waɗanda suka kafurcewa ayoyinmu Allah ta ce za mu sa su a cikin wutan jahannama za mu azabtar da su a wuta za mu ƙona su da wutan jahannama duk lokacin da fatan su ta ƙone ta ƙone ta shikenan sai kuma a canza musu wata fata sabuwa domin su ɗanɗani azaba kaurin fatan dan wuta an ce zira'i arba'in ne kaurin fatansa amma ka za ta narke ta narke ta ƙare sannan kuma a zo a sake masa wata sabuwar fata don ya ɗanɗani azaba ila da ba a sake masa sabuwa ba tun da wannan ta ƙone sai ya huta amma ina ta ƙare a kawo ta ka narke a sake gina jikinka dai don mutum ya ɗanɗani azaba azaban da ba ta da ranar ƙarewa sannan azaba ita ce take jiran duk wanda bai gyara imaninsa ba bai gyara halayensa ba sana a cikin suratu ibrahim Allah ta'ala ce wa yusqa min ma'in sadid tajarrauhu wa la yakadu yusighu wa ya'tihi al min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalis wato dan wuta ana shayar da shi da ruwa na diwa zai ji kishirwa to akwai ruwa na diwan yan wutan jahannama diwa da take fita a jikinsu wannan diwan tana nan tana tafarfasa shi za a ba dan wuta kuma ya sha ya yayyanke masa kayan cikinsa kuma zai dinga kwankwadan wannan ruwan bai isa ya narkar da ruwan diwan ba yana ta kwankwada yana ta fama da shi ruwan bai kuma wato gama shige masa ba yana ta azabtar da shi yana ta azabtar da shi ko mutum bai isa ya ce bai zai sha wannan ruwan ba kuma mutuwa ta zo masa ta kowane bangare amma bai zai mutu ba wato sabuba na mutuwa in azaba da yana kashe mutum a lahira to da yan wuta azaba za ta kashe su amma ba za ta kashe su ba ko ta ina mutuwa ta zo amma ba daman ya mutu kuma bayan wannan akwai azaba mai kauri bayan wannan diwon da suke sha wanda ita kaɗai ta isa azaba amma kuma ga azaban wutan jahannama din tsogorar wutan ita tsabar wutan tana nan tana jiran su kuma za a azabtar da su da ita ubangiji ta'ala ce wala yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha wato yan wutan jahannama ba a daukar ransu ko sun yi burin mutuwa ba za su mutu ba kuma ba za a sassauta musu azabar wutan jahannama ba ko kaɗan ba sassauci قال البكاء ولن يرهن تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا ilmu لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجوع فما رجوا كوكا يا او عبد الله بن مبارك kai ka ji ihu kawai cikin wutan jahannama ana ta kuka kowa yana wuyi Allah ya shiga uku amma ba a tausaya wannan kukan ba kasancewanka abun tausayi Allah sarki wannan ba zai amfani ba a ranar alkiyama ba zai amfani ba a wutan jahannama ba a tausaya musu ba kasancewa mutum yana raki ya kasa haƙuri wannan ba zai amfani ba sai ce to ilimin mutum ya amfane shi tun a yanzu kafin a yi tashin alkiyama don wasu sun yi kukan kukan ya yi tsawo amma ba a saurare su ba ba wanda zai saurare ka yi gara kai kukan a nan duniya kai jure wa innan matsalolin ka bauta wa Allah yadda ya kamata ko baka ji daɗi a duniya ba ka tsira daga wannan azaban amma a lahira ubangiji subhanahu wata'ala ba zai saurara maka ba sana a cikin suratul zukhruf ubangiji ta ce innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون mujurmai masu sabon Allah suna cikin wutan jahannama kuma za su dawwama a cikinta kuma ba za a yanke musu wannan azabar ba za a dinga musu azaba har abadan abada baran da za ta kare Allah ta'ala ya ce ba mu zalunce su ba su suka zalunci kansu don ka je kasa sa ka waye gari a cikin wannan wurin to ka zargi Allah ta'ala an riga an bayyana maka shirya wa hadainahu najdain Allah ya shiryar da dan adam hanyoyi guda biyu ga hanya mai kyau hanyar aljanna ga irin ayyukan da ake a tafi aljanna ga hanya mara kyau hanyar wuta irin ga irin ayyukan da ake a tafi wuta sai mutum ya zabi ayyukan in wuta makomarsa ta zama wuta to Allah ta'ala bai zalunce shi ba shi ya zalunci kansa Allah ta'ala baya zaluntan bayansa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inna Allah la yadhum mithqala dharra ko kwayan zara Allah baya zaluntan bayinsa shikenan yan wuta azaba za ta yi azaba sai su kira maliku mai tsaron wuta su ce ya maliku liyaqdi alaina rabbuk ka roki Allah ta'ala ya ɗauki mu mana ya halaka mu kawai gaba ɗaya mu huta mu zama tarihi shikenan malik mai tsaron wuta ba zai musu magana ba zai ba su amsa ba sai bayan shekara arba'in sai ba su amsa ce innakum makithun da ku zauna a cikin wutan jahannama har abadan abada ba da za ku fita kuma ba za ku mutu ba kaga da akwai mutuwa a lahira da shi kenan to ai idan aka sa yan aljanna a aljanna aka sa yan wuta a wuta za a zo da mutuwan da asuran rago kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo Allah sassama yan wuta na gani yan aljanna na gani a zo a yanka mutuwa din a ce ya alal jannati khuludun bila mautin wa ya alal nari khuludun bila mautin yan aljanna za ku dawwama babu mutuwa yan wuta kuma za ku dawwama a cikin ta babu mutuwa to sai su yi ta burin mutuwa yanzu a nan duniya mutum zai burin mutuwa amma lahira sai ta burin mutuwa ya yi burin a dawo da shi nan duniya amma kuma babu daman a dawo ya gyara imaninsa babu dama mutum ya yi burin ya zama dabba in an yi tashin alkiyama dabba fa dabba ta fi shiga ta in ba mutumin kirki ba ne domin dabba idan suka zo ranar alkiyama za a musu hisabi su ma mai kaho ta tunkuri marar kaho sai a zo a tattaro su sai a kawo marar kahon nan sai a sa mata kaho a ce ta rama sai ta tunkuri mai kaho wanda ta tunkure ta a duniya in an gama wannan kisasin sai a ce kunu turaban ku zama ƙasa sai su zama ƙasa gaba ɗaya to a lokacin kafuri zai burin ya zama ƙasa shi ma ya zama kamar dabba amma ba zai yiwu ba yau mai yanzuru umma ma ya yadahu wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba mutum ya ga abun da ya kaddamar wato abun da ya aikata na laifuffuka da kansa a duniya yayi burin ina ma ya zama turbaya kuma ba zai iya zama turbayan ba kenan dabba ta fi shiga ta fa yanzu a nan duniya ya kake ganin kare da alade wulaƙantattu idan mutum ya ce maka alade ya zage ka ya ce maka kare ya zage ka amma a lahira in kai ba mutumin kirki ba ne sai ka yi burin ka zama kare ko alade kuma ba za ka zama ba kare da alade ya fi ka gata za a ce su zama ƙasa kawai shikenan su ba azaba ba ni'ima ba yabo ba fallasa amma kai kuma zaka je ka faɗa cikin azabar Allah ta'ala to a nan duniya Allah bai yi ka dabba ba ya baka hankali don ka gane mai kyau da marar kyau ka bi mai kyan ka nisanci marar kyan ka duniya ta ruɗe ka amma sai kai rayuwa irin ta dabbobi kamar babu umarni da hani a kanka sai ka je lahira kuma kai burin ka zama dabba kuma ba za ka zama ɗin ba dabbar ta fi ka gata su yi burin su zama ƙasa Allah ta ya ki su yi burin a ɗauki ransu a wutan jahannama ubangiji ta ya ce ina ba za a ɗauki ransu ba a haka dai za su yi ta tafiya to wannan azaban ina za mu shiga ne me ya kamata mutum ya yi shine ya ji tsoron Allah ya gyara imaninsa mutum ya wa kansa hisabi tun kafin ranar hisabi mutum ya gyara halayensa da imaninsa wallahi idan ya je lahira bai da wannan matsalan amma in ba mu gyara halayenmu da imaninmu ba wallahi za mu je mu shiga wannan wuta don Allah ta riga alkawari sai ya cika ta kuma an tanade ta don kafurai amma musulmi suna shiga cikinta wa qudu hannasu wal hijara makamashin wutan mutane ne da duwatsu haka za a je a zuba mutane da duwatsu su ne makamashin wutan ta dinga cinsu ga mala'iku masu gadin wutan kuma wutan nan fa za a zo da ita ranar alkiyama kirikiri kamar yadda manzala sallama ya faɗa yuta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alfa zimamin wa ma kulli zimamin sab'una alfa malikin yajruna malaiku dubu saba'in so dubu saba'in za su jawo wutan jahannama ta da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'iku dubu saba'in ne suke jansa dubu saba'in so dubu saba'in biliyan fudu da miliyan ɗari tara za su kawo wutan jahannama kirikiri wa burrizatil jahimu lil ghawin a fito da ita kirikiri gabatattu su ganta hankali wannan kawai ya ishe ka tashin hankali ganin wutar kawai kana ji kana gani zaka je ka fada ya ishe ka sannan kuma wutan jahannama ba irin wutan duniya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce narukum hadhihi yuqiduha banu adam juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam wannan wuta da dan adam yake kunnawa a nan duniya wani yanki ne kwaya daya daga cikin yanki saba'in na wutan jahannama zafinta wato kashi ɗaya daga cikin kashi saba'in na zafin wutan jahannama ta wutan jahannama ta ninka ta sau zaba'in sai sabai suka ce ya rasulullah inna hada kafiya ai wutan duniya ma ta isa a ce a azab da wutan duniya kawai ta za a azabtar da kai a lahira walla ya isa ka ji tsoron Allah ya isa ka gyara imaninka da halayenka da ibadarka sabai suka ce ta isa ta duniyan manzo Allah ya ce ina inna ha fuddilat alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha an fifita wutan lahira akan wutan duniya da yanki ko da rubi 69 kowane rubi ɗaya kamar zafin wutan duniya ne da ita za a azabtar da mutum a lahira ina zai shiga yanzu ko ta duniyan nan za ka iya sa yatsan ka kai minti ɗaya a ciki ba za ka iya ba ballanta na wutar lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ana zaune shikenan sai aka ji wani ƙara da aka ji ƙara sai ya ce kun san menene wannan ƙaran sai sabai suka ce wa mu sani ba ya ce wani dutse ne aka gangaro da shi aka jefa shi a cikin wutan jahannama shekara saba'in yana tafiya sai yanzu ya isa karkashin wutan jahannama ne dutse fa daga sama a jefa cikin wutan jahannama yana gangara yana gangara sai bayan shekara saba'in sannan ya isa karshen wutan jahannama shi yasa aka ji wannan karan to a ciki fa za a je ta zuba mutane can karkashin ƙasa wuta ta ci ta ci sannan ta turo sama a sake dukan mutum sannan ya sake fadawa a haka dai a haka kuma babu babu babu lokaci mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron wannan wutan kuma azabar wutan jahannama tana mantar da mutum duk ni'iman da ya ji a duniya idan shugabancin ka ya roɗe ka a duniya baka yi wa Allah ta'ala da'a ba inda ya kamata ko kuma kuɗi sun roɗe ka a duniya baka yi wa Allah ta'ala da'a ba ka saɓi Allah ko lafiyarka ko alfurman da kake da shi a cikin jama'a ko iliminka ko jama'an da ka tara to in ka don ka je lahira aka tsoma ka a cikin wutan jahannama sai ka manta da dukkan wa'annan ni'imomi kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi yace za a zo da wanda yafi kowa jin ni'ima a nan duniya amma kuma dan wuta ne ya fi kowa jin daɗi sai a je a tsoma shi fa yusbagu sabghatan finnari a tsoma shi a wutan jahannama tsomawa ɗaya sai a fito da shi sai a ce masa hal zukta na'iman qatlu shin ka taɓa ɗanɗanon ni'ima a rayuwarka ta duniya sai ce wallahi ma marrabi na imun qat sai ce wallahi ni ban taɓa jin wata ni'ima ba azaba dan kaɗan aka tsoma shi aka fidda shi amma ta mantar da shi ni'iman da ya samu a duniya gaba ɗayanta shikenan duniya duniya ta zama abun banza kenan ba wani abu bane sannan za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala kuma amma dan aljanna ne sai a je a tsoma shi a aljanna a fito da shi a ce masa hal zukta busan qattu shin ka taɓa shan wahala a duniya sai ce wallahi ma marrabi busun qattu ni wallahi ban taɓa shan wahala a duniya ba daɗin aljanna ya mantar da shi wahalan me wahalan duniya to shi na sai duniya nan ba wani abu ba ne tun da duk wahalan da zaka sha dai duk wahalan da zaka sha idan ka je ka tafi lahira in ka shiga aljanna ka manta da wahalan duk daɗin da zaka ji idan ka shiga idan ka tafi wutan jahannama ka manta da wannan daɗin misali wannan mutum a ce a farko rayuwansa bayi da wadata ya yi ta shan wahala sai daga baya ya yi kuɗi ko ya mulki sai ga duk ya manta da wahalan da ya sha a baya haka ne don Allah ya baka mulki ko ya baka ainihin wadata kana jin daɗi sai wadatan ta ƙare yara kake ga mutum yake zama sai zama abun tausayi Allah sarki kamar da bai ji daɗi ba kamar in ka da shi zaka bashi sadaka ya shiga wani hali ƙarshe ma ga wasu cututtuka suna zuwa suna shiga mutum da hawan jini da ciwon ba da menene sai kaga mutum gaba ɗayansa ya fita taitayinsa kawai to wannan fa abun abin da yake faruwa duniya ba komai bane wato lahira ita ce babban al'amari ke sa ubangiji ta ce bal tu'thiruna al hayatar duniya dunya wal akhiratu khairun wa abqa kuna zaɓar rayuwar duniya fa amma lahira ita tafi ta tafi alkhairi kuma ita tafi wanzuwa duniya ba komai bane in ka kwatanta ta da lahira to wannan kaɗan kenan daga cikin ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna hadarin wutan jahannama wanda mai hankali wannan ya ishe shi wa'azi wajibi ne ya nisanci sabon Allah ya nisanci shirka da bidiyoyi ya dawo zuwa ga tauhidi da da'a wa Allah subhanahu wataala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya tsira daga wannan azaba ta narko ya samu rahamar Allah subhanahu wataala ita ce aljanna ta zama ita ce makomarsa wanda ita ma ni'ima ce wanda ta wuce misali wanda idan ka shige ta kuma ka rabu da matsaloli ainihin na duniya ba za ka tina su ba ma kana cikin rayuwa wanda take mani'inciya har abadan abada rahamar Allah subhanahu wataala za mu tsaya nan sai gobe ko mu yi bayani akan aljanna din da ni'imomin da ke cikin ta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mani Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim mai tambaya ta na farko yana cewa malam idan mutum yi shirka sa'annan sai ya tuba Allah madaukakin sarki zai karbi tuban shi bismillah wa salatu ala rasulillah wa alihi wa sabihi wa man wala wa ba'du alaikum wa rahmatullah wato shirkan da ake cewa Allah ba gafartawa shine idan mutum ya mutu yana yi bai tuba ba wannan shine ma'anan inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u in mutum ya mutu yana shirka bai tuba ba Allah bai zai gafarta masa wannan shirkan ba tabbas wutar jahannama zai tafi ba shi ba shiga aljanna amma abin da bai kai shirka ba ko ka mutu baka tuba ba in Allah ya ga dama sai ya gafarta maka in bai ga dama ba kuma ya azabtar da kai gwargwadon laifin ka karshe ka je ka shiga aljanna matikar kana da imani amma a nan duniya idan mutum ya tuba daga shirkansa shikenan Allah ya gafarta masa al-islamu yahdimu ma kana qablahu musulunci yana rusa abin da ke kafinsa dun da laifuffuka kamar yadda at-taubatu tahdimu ma kana qablaha tuba tana rusa abin da ke kafinta a lokacin da musulunci nan ya zo ya samu mutane cikin shirka ne manzala sai sama ya dinga da'awa su abubakar da su khadija da aliyu da zaidu bin harisa suka dinga amsa wannan ya amsa wannan ya amsa sayyidina umar ba manzon Allah ya fara da'awa sai da shekara shida yana shirka shekara shida yana cutar da musulmi abun tsoro yana gana musulmi azaba yana shirka amma bayan shekara shida sai zo musulunta tun da musulunta kuma shikenan ya zama kuma daga cikin manya-manyan sabai kai shine na biyu ma daga abubakar sai shi kaga tuban da yayi duk an yafe masa wannan shirkan gaba daya kuma ya samu daraja da ɗaukaka a cikin addinin musulunci din har ya zama musulunci ya yadu da sababinsa tun ma zamanin manzon Allah tun lokacin da ya musulunta yace wallahi ni ba zan koyi addini na ba ma min majlisin jalastu fihi bil kufri illa jalastu fihi bil iman yace duk na zauna na bayyanar da kafurci sai na bayyanar da me musulunci yace tunda musulunci na shine gaskiya ni ba zan boye ba da yazo hijira kirkiri ya hijira sai tafi da ya khalifanci haka ya dinga kai yaƙi garuruwa musulunci yana ta shiga ana ta shiga musulunci ana ta shiga musulunci garuruwan sham da iraki to kaga da shirka yake yi to haka nan sahabbai ai kowa da akan shirkan yake sannan daga baya musulunta kuma ya zama musulmi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan mutum yana shirka sai ya tuba kafin ya mutu kafin ya kai gargara kafin a fara ɗaukar ransa Allah ta'ala zai karbi tubansa kuma in ya kyautata imaninsa zai je shiga aljanna kuma ya doma a cikin aljanna din Allah ta'ala ghafurun ne rahim kuma ma yana shelama duk wani wanda yake shirka ya zo ya tuba ya koma zuwa ga Allah tun mutuwa bata same shi ba amma in dai mutuwa ta ɗauke shi kuma to tuba kuma ta kare Allah ba gafar gafarta wannan laifin in an mutu ana yin sa na'am yace malam kayi magana akan cewa haramun ne mutum ya taɓa jikin mace amma na je gidan yar gidan malami na sai na samu yar shi ba ta da lafiya kuma sai na tuno wani hadisi wani hadisi daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a yi wa mutum bai da lafiya to malam ni kuma na yi mata addu'an din yaya matsayin idan magani ne mutum ya yi wa mace magani wannan ya halatta likita zai iya wa mace magani idan ya zama ba mai yi sai likita din abun nan sai namiji sai namiji ya mata magani iya gwargwadon Abun da lalura ta kama a taba a jikinta ko a kalla a jikinta idan har ruqiya zaka mata zaka karanta wani abu ne na addu'a wanda manzala su sama ya koyar ka tofa mata ko sai ka kama ainihin goshinta kafin ka tofa din matikar a matsayinka na mai yin magani ne ba ka taba don sha'awa ba wannan baka yi kuskure ba kuma ka taimaka mata ne zaka samu ladama akan wannan amma mutum shaidan ya dauke shi ya dauki wannan wata dama ne ya samu wanda zai taba jikin mace to wannan kuma ubangiji ta'ala zai tambaye shi ranar alkiyama na'am wasu mutane ne suna cikin sallah amma malam sai ka ga mutum ya juya baya har yana kallon mutum da yake sahu na biyu a sallah yaya matsayin sallan shi ba a waiwaye a sallah manzala sa sun ce yanzu mutum ba zai ji tsoro ba yana waiwaye a sallah kar Allah ya mai da kansa kan jaki jikinsa ya zama jikin alade saboda haka ba waiwaye kuma manzala ce inna ma huwa ikhtilasun hushe shaytanu min salatil mari wani faucewa ne wanda Allah yake fautar wanda shaytan yake faucewa daga cikin wato sallan mutum shi ne yake fisgan sallanka kar ka waiwaya idan mutum ya waiwaya yanda bai bawa alƙibla baya ba sa ta yi amma yayi yi abin da bai kamata ba amma in har ka juya da ka faɗa ka ka kalli baya to wannan kuma baka da sallah da gangan kai haka sai dai a bisa kuskure baka sani ba na'am yace dan uwanmu ne ya ridda da ya ridda mu kai iya ƙoƙari mu dawo da shi cikin addinin musulunci muka kasa to sai muka taru muka kashe shi to yanzu kashe shi da muka yi mun yi laifi ne kuma mun yi laifi akwai kafara eh, kun yi laifi saboda idan mutum hukuncin kisa ya kama shi hukuma ne take kashe shi ba ku ne za ku kashe shi ba in ana shari'ar musulunci mutum ya yi ridda za a ba shi notice kwana uku ya koma zuwa ga Allah ta'ala idan ya tuba shi kenan cikin kwana uku nan in bai tuba ba sai a kashe shi amma hukuma ne za ta kashe shi a tabbatar da riddan nasa a yi masa gargadi a tsare shi kwana uku in baka tuba fa za a kashe ka nan da kwana uku washe gari a zo a masa gargadi ka tuba ka koma zuwa ga Allah ta'ala in ba haka ba za a kashe ka har kwana na uku in bai tuba ba shikenan sai a kai shi lahira amma ba mutane ne za su ɗauki doka a kansu ba wannan kuskure ne abin da kuka yi ku tuba ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kun yi babban laifi saboda haka mutanen gari ko unguwa ko mutanen family ba su kawai don wani yayi zina sai su ɗauka su masa bulala ɗari ko kuma su jefe shi ba ko yayi sata su yanke masa hannu ko ya ridda su kashe shi ko ya kashe wani su kashe shi Allah ta'ala bai tsara wannan ba rayuwan wato akwai tsari haka Allah ta'ala ya tsara ba haka kawai cikin hayaniya ake tafiya ba dole sai da shugabanci kuma sai da bincike kafin a yanke hukunci sai an samu shaidu an ɗauki matakai duk irin matakan da ya kamata kafin a yi kisan kai saboda haka abin da kuka aikata ba daidai bane kuma bai halatta ba ku ci gaba da kiransa ya zuwa ga addinin musulunci watakila bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku sai ya gane sai ya dawo shikenan ya dawo a matsayin musulminsa amma ku haɗu ku kashe shi wannan kuskure ne ku tuba ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma dai babu kafara akan wannan sai dai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am wannan sun rubuta abun daban-daban macice da namiji kuma tambayar sai suka yi kamar iri ɗaya duka suna magana kan cewa kayi wa ɗan uwanka laifi ne sai ka je ka nemi ya yafe maka ba tare da ka gaya masa menene laifin da kai ba ya yafe kai tsaye to wannan yafiyan yayi ne ko sai ka yi masa bayanin tukun Allah zai yafe yafiyan yayi tunda kun ce kun masa laifi kuma ya yafe muku ya yafe kenan watakila wani laifin in ka tona shi ba za ka samu yafewan ba in ka gaya masa na maka kaza da kaza kila gaba kuma har abada kila ya kai maka duka ma ba maganan yafiya ba amma in ka lulluɓa har ya gane a haka kuma ya yadda ya yafe kenan magana ta kare amma inda zai matsa ne ya ce dole sai ka faɗa masa kafin ya yafe maka wannan sai ka faɗa masa idan faɗan babu haɗari idan kuma akwai haɗari zai jawo ta mafsada wata ɓarnan da tafi wannan abun ka je kawai kai ta nema masa gafara in ya ki gafarta maka kai ta masa istighfar kana nema masa gafara Allah ya gafarta masa zunubansa shikenan sai Allah ta'ala ya gafarta maka amma in ba haka ba in ka lulluɓa ɗin kawai ya wadatar cewa na maka laifiwa ne da Allah ka yafe mini sai ce na yafe maka shikenan magana ta kare ko laifi dubu ne ya yafu ba sai ka tona asiri ba don watakila ya zama damuwa in kuma yace sai ka faɗa in ba matsala faɗan sai ka faɗa inda matsala kuma ka dage dai ya yafe maka hakan in ya yafe maka shi kenan in bai yafe ba ka je kai ta istighfari ma'ana kana nema masa gafaran zanubansa kuma duk inda ka je ka ɓata shi ka je ka yabe shi na'am wannan yake cewa malam babanmu ne da ya tashi sai ya saya babban yayanmu gida da mota ya bashi cikin ikon allah mahaifin namu sai ya rasu to shin wannan gida da mota da aka saya masa na yana cikin gado ne ko mallakan shi ne tun da an riga an bashi kuma kuna nan ba ku ce a ba ku yadda ba ai ya riga zama nasa kenan da a lokacin kun ce ba ku yadda ba to sai a ce dole ne adalci tsakanin 'ya'yansa kowanne ya bashi gurgudun da ya ba wannan amma sai ya ba wa wanku kuka yadda kuma kuna tunani in kuka girma gida kuka kai minzalin wannan wan za a baku to kun yarda da kyautar da aka kenan a yanzu kuma babu dama ku zo ku ce wato ainihin an fasa saboda a sukutu ridan tunda kuka yi shiru kun yarda ne saboda haka wannan nasa ne sauran kayan gado kuma za a riba da shi na'am daga ƙarshe akwai dvd wanda aka yi shi 2 in 1 akwai a wajen su kacella akwai kuma audio cassette suna nan duka na karatu malam duk wanda yake da bukata insha Allah in ya samu ganin malam kacalla duka zai same su insha Allah sai masu roƙon addu'o'i daban-daban kawai suna nan masu bukatan addu'o'i Allah biya musu bukatun su na alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi kuma kar a manta jibi ne zamu rufe wannan tafsirin insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين